وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهجساتها وكل مهجسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاتم صوم فرادو abu na farko muna godiya ga yanwa da kyawawan addu'o'inku Allah subhanahu wa ta'ala ya saka maku da mu duka da gidan aljanna ya raba mu da duk wata damuwa ƙarama ko ƙatuwa. na biyu muna godiya ga ɗan uwa imam muhammad jalla ja'far da ya yi abin da ya kamata ya yi kuma dama a ce ma zai ci gaba da yau Allah ya biya shi da gidan aljanna ya ƙara masa fahimta da basira ya ƙara ma kowane mu baki ɗaya na uku muna ta'aziyya a rashe-rashen da muka yi ɗan tsakanin nan musamman daga daren jiya zuwa yau akwai ɗan uwa mata da maza da suka rasu daga ciki akwai ɗan uwanmu malam aliyu wanda yake ban zazzau sananne ne a mahalattar majalis na ilimi kuma ni gani ɗan uwa ne ma na jini bayan na addini domin yayan mahaifinsa yayan mahaifina ne uwarsu daya ah, alhaji habibu na gidan galadima wanda da yawan mu mun san shi da shugaban ɗalibai saboda yawan zuwa majalis da juriya wajen halarta shi ma an wayi gari yarsa ta da waɗannan bayan Allah da wanda muka ambata da wanda mun ji labarinsu ba mu san sunansu ba ba za mu iya ambatawa ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu bincika kuma muna roƙon Allah ta'ala ya sanya kyawawan ayyukansu a kyawawan mizani ya gafarta musu farafaransu da su da mu duka ya azurta mu da firdausi karatunmu an yi wani ɓangare na farko malam ya yi bayani cikakke da ma manufar surat gaba ɗaya yanzu wani ɓangare na biyu ne za mu shiga wanda hasken shi da nake hange wato wani dogon gwagwarmaya ce a saƙala ko kawa wanda ba shi ƙarewa tsakanin ƙarya da gaskiya har a tashi kiyama abinda ayoyin da za su zo na wannan gabar ko mashhad din za su nuna mana kenan bismillah malam a'udhu billahi minash الشيطان rajim bismillahir rahmanir rahim wa وضرب lahum mathalan أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون خطاب أولا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم amma ita ce gare mu yau kuma ita ce gobe ga dukkan mumini musamman malami mai karantarwa da mai wa'azi Allah ta'ala yana cewa wasu lahum matsala ka ba su kyakkyawan misali na gwagwarmayar gaskiya da ƙarya a yadda suke kokawa kullum amma a ƙarke ƙarya ta sha tashi gaskiya kuma ta nasara bayan ta lakaɗa matsariya duka wajen lahun suwa ne ne a lokacin can ake cewa a ba su labari a buga misali Ai su abu jihar ne da sauran tattaruwan arna su abu lahab ka gaya musu ko za su ankara ko za su faɗaka ko hankalinsu zai dawo jikinsu su ɗauki abin lura daga kisan da za mu ambata a yau mu ma muna gaya ma ƙananan maƙiya Allah da manya-manyan maƙiya, Allah haka zungura Amerika da shugabanta makiyin Allah wanda ya samu addini ido da sunan ceton al'umma kana kashe al'umma kana za ta ceci al'umma kana watsa ƙasa kana za ta raya ƙasa wace irin da awa ce sukiran ku saurara ku ji bayani a ba ku misali da masu hali irin nasu ko a zariya ne wani labari ne wanda aka ce duk mai karyatawa a gaya masa kama Allah yana cewa ne ij'al lil mukazzibina min qawmika masalan duk wani mai karyata Allah ko mai karyata ayar Allah ko mai ta addinin Allah da gangan saboda ƙin jini to ya saurara ya ji irin misalin yadda zai kasance a waɗannan ayoyi ashabar ƙaryaci ga misali da bayani na mutanen wata alƙarya ko ƙasa an kawo shi haka a sakaya a lullube domin ka san kai ma da kai ake in kayi da kai ake yi abinda ya same su zai same ka ba ana maganan mudi ko tankwa ba ne ko bibalo ko kandala a'a menene aikinka menene halinka a wani zubin da zurin jirangiyar giyan al'umma kake tafiya su waɗannan mutanen ƙasa ko gari ko birni ai abinda ake so a ɗau izina irja a halmur saluna ana so ne ku zo ku ji taƙaddama da kokawa da badakalan da suka zo su yi lokacin da manzannin Allah suka isa zuwa gare su don isar da saƙon Allahu jalla jalaluhu ashe kenan bisa tarbiyya ta wannan ayar ba maganan yau ko jiya ba tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin Allah fita ake a yada shi a je a yi da'awa wanda bai fahimta ba a fahimtar da shi mai jayayya a natsar da shi da hujjoji da dalilai wanda Allah ya so ya yi imani ya yi imani wanda Allah bai kaddara masa imani ba ya halaka bisa hujja ya halika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana subhanahu wa ta'ala yake lokacin da manzanni suka je masu manzannin nan su uku ne 'yan sabo kaga kuma ba a ce mamman da amadu da hasanu ba saboda aiki ne na kowa daga cikinmu babu wani musulmi face Allah ya aza masa nauyin isar da manzancin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ballighu anni walau aya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku isar da saƙona ko da aya ɗaya ne sannan izja a halmur saluna kaga sai aka yi shi cikin jama'a saboda a samu kowa ba manzo ɗaya aka tura ba manzanni adadi na jam'i kenan ashe mu musulmi in mun fahimci musulunci to sashinmu zai karfaki sashi wajen kira zuwa ga hanyar Allah wajen isar da zafon Allah wajen sauke nauyi na yada addinin Allah subhanahu wa ta'ala ga yanda abin ya zo dango-dango kamar yadda aya ta gaba take nunawa إذا رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعذبنا بثالث فقالوا إنا إليكم فقالوا إنا إليكم مرسلون فشيكنا داما مكسولين me suke dauke da shi mai za su isar da wani fuska za a dube su in sun kai gaskiya ta'ala ke in arsalna ilaihi musnai da farko mun aika musu da al'umma biyu ne yani mutane biyu su isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala a su na manzannin Allah su bayani a abinda Allah yake so da abinda baya so abu na farko da Allah yake so tauhidi abu mafi muni da Allah baya so shirka wanda duk Allah ya taimake shi ya daina wannan to duk sauran umarni za su yi mishi sauki duk sauran hani zai je su ba wahala to waɗannan manzanni a lokacin da aka aika su su biyu fi bidayatul amr kenan fa kuma maimakon su gaggata su sai suka ƙaryata su maimakon su yi imani sai suka ƙara kafici maimakon su dubi hujja da dalili kamar yadda za mu gani sai suka dubi waye kai wanda tarihin duniya a haka take tafiya lokacin da suka karyata su ba tare da sun dubi ingancin abin da suka zo da shi ba Allah ya ce fa an zazna bi salifin sai muka ƙarfafi waɗannan mutane biyu da na uku kun gani ko? kun gani ko to haka da'awa take Allah subhanahu wa ta'ala in kuka dubi suratu Muhammad karkanta abinda ya mana bayani kenan Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه إذا أشي والذين معه والذين معه waɗanda ke tare da shi kullum da'awa tana bukatan mataimaka yanzu ranar da Allah ne ban ikon zuwa ba in ba mataimaka ba sai a zauna a yi shiru a yi zubun a yi jangon in an gaji a yi ɗaya bayan ɗaya ko ba haka ba ne to Allah subhanahu wata'ala sunnarsa gaba ɗaya ba a haka ta fara ba tun farkon da'awa ku dubi annabi Musa alaihi salam sai da ya roƙi mataimaki waje alli waziran min ahali haruna ahi ashbir bihi azri wa ashrikuhu fi amri kai nusabbihaka kathira wa nashkuruka kathira wa nadhkuruka kathira innaka kunta bina basira قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا ashe kenan kayan Allah ne ba wa ba ba na ba shi yasa a annabci ma a annabci ma annabi Musa ya ce ba ni dan uwana mu yi tarayya ba a shirku fi amma saboda in ka ce kai ne kai kadai to ba abinda za ka a a'a to kuma akwai dagiyawa akwai mutuwa akwai komi da komi ma to shi kenan sai da awa ta tsaya ba zai yiwu ba ba haka Allah ya azata ba kuma in ka karfafe ni na karfafe ka muka karfafi juna sai mu sai inda ake nufi mafi karanci mun isar da saƙon Allah kamar yadda za mu kai mafi karanci fa azarna bi salifin, sai muka karfafa su da na uku ya je ya dada ayyada su ya gazgata su ya ƙara bayani da biyun farko da shi na uku faƙalu inna ilaikun mursalu inna takidi lallai mu lallai mu ilaikun la na, ba na ba domin wannan takidin yana nuna masa kamar shimfiɗa ke ta ma ita kanta shimfiɗa ke ta rantsuwa inna yani na hannumin indillahi azza wa jalla na da'ukun ila ibadahi subhanahu wa ta'ala wa an ta'abuduhu wahdahu la sharika inna ilaikum lamursalun kiri-kiri ba wani falo-falo 'yan saƙon wa 'yan saƙon Allah mai muka zo muku da shi mu kira ku zuwa tauhidi ku bauta ma Allah shi kaɗai. ku daina bauta ma wani ba Allah ba ba maganan tsafi ba maganan boka ba maganan bori ba maganan duk wani abubuwa da ake na duba wai a baka sa'a ko wani abu mai kama da wannan ai ta rasa sa'a daga lokacin da ka je neman sa'a wajen ƙata shi ya samu sa'anka ya ya samu sa'a yana gida zaune a buzu ka kama shi kuri bai samu sa'a ba kai kuma ka rasa sa'a domin imani ma ba ka da shi kuma ka rasa jakarka shi ko ko bai da imanin da ya samu na ƙosai kila an fahimta bayan an mutu wannan da ne suka amsa mana ƙalu ma an tumu illa basharun mifluna wama an zalar rahmanu min shayi hmm. yanan tumu illa takzibun to a tarihi yu'idu nafsahu wato tarihi yana maimaita kansa a tarihin da'awa ta duniya inda ta Allah ce sai ka ji an gaya wa manzo waɗannan abubuwa guda kuma yana nuna maka hoto na mara gaskiya hoto na mara gaskiya a lokacin duk da hujja ta ratsa shi dalilai suka keta shi abubuwan da aka kawo suka zama wa hatan kawruhi shamfi fi kabidis sama maimakon ya ansa in kuma yana ganin ba daidai ba ne alayya an ya kama alkujjata bil a ah, maimakon ya anshi fikirar ko ya yaƙi hujjar sai ya yaƙi wanda ya zo da hujjar saboda bai da hujja kila an fahimce wannan haka duk mara gaskiya yake haggobe haggobe sa amsarsu lokacin da aka gaji yadda tunaninsu ƙalu mutanen wannan alƙarya suka ce ma manzannin nan da suka karyata da suka yi girman kai suka yi ta'annuki gare su ma illa basharun misluna yaya za a ce Allah ya yi wahayi zuwa gare ku bayan ba ku da bambanci da mu idan kamar na kaifa auhallahu ilaikum ma illa basharun mithluna ba mu da bambanci mutane ne mu mutane ne ku ayya rashin sani ko kuma hassada ko girman kai ya hana su su fahimci sunan Allah ke wanda su ma suke rayuwa a kai Allah na fifita wani akan wani ya zaɓi wani akan wani ya ba wani ya hana wani domin su da suke wannan magana a wannan lokaci su dubi kansu da kansu daidai suke laifin sawa ba daidai suke ba amma suka ce to ya za a yi mutane kamar mu a ce Allah ya yi wahayi zuwa gare ku to mallazi faddalakum alaina kenan me ya fifikon ku da mu inda kun zo a mala'iku ko wani abu mai kama da haka to kila ku burge mu da kun zo rusulan ne min almala'ika kila ku burge mu amma mutane irinmu muna ci kuna ci muna sha kuna sha eh sannan ku ce Allah ya aiko ku subhanahu wa ta'ala kuma antum illa basharun mithluna ayoyi irin wannan a alkur'ani suna da yawa daga ciki akwai ta suratul tagabun inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat فقالوا أبشر يهدوننا أبشر يهدوننا manzanni sun zo da bayyanannun ayoyi kamar ana lokacin hannu ba mai musun ta fito ko makaho ya fito zai yi ta a ce ga a masa wanda zai shiryar da mu sai dan adam irin mu kuma cikin suratul isra Allah ya yi mana manuniya wa ma annasa nasa an yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu aba'atha Allahu basharan rasula ba abin da ya hana arnan nan su yi imani musamman da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hannan wai cewa suke Allah ya rasa wanda zai aiko sai dan adam shine manzon to baka yadda da Allah ba kai za ka sa Allah ya yi abin da kake so ko Allah ne zai abin da yake so ta irin waɗannan ayoyi suna da yawa wani lokaci su nuna ma taɓewa ne hasara ce in sun bi ɗan adam a matsayin manzo wala in a ta'atun basharan mislukun innakum izan na in an tuni illa ta suka ce duk abubuwan da kuke ku dai in dai ku ne ba abin da kuke faɗi sai ƙarya ba abin da kuke faɗi sai ƙarya to kuma Allah yana wani baiwa ga manzanni wallahi da ka dube su za ka ga fuskan mai gaskiya ne ba za ka taɓa ganin fuskan ƙarya ba ke sa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa madina a abdullahi bin salam ya ce ina duban fuskansa wallahi na san cewa wannan fuska laisa fi kasuwa ne. bai hau musulmi ba lokaci Ke amma ga duban fuskansa na tabbata wannan fuskan ba ta bakar yaki ba ne da sun ce illa an tun ila takfurun ba abinda kuka zo da shi ba abinda kuke gaya mana sai kan tsabarin zallar majarar ƙarya to wannan shi ne hujjan to amma abinda muke cewa shi ɗan adam ba zai iya yin abinda Allah ya so ya yi ba ne sun manta faɗin wannan sauke darajarsu da karamarsu ne wanda a halitta kaf Allah ya ce wala qad karramna bani adama a halittu gaba ɗaya Allah ya ce wasakhara lakum ma samawati wa ma fil jami'an minhu duk abinda zaka daga kanka samaniya su gani na halittun Allah da waɗanda ke kewaye da kai a doron ƙasa da wanda za ka kwakula ƙasa ka gani na halittar Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya halice su gaba ɗaya don amfanin su don haka ya sauwake maku ya huwace maku ya ba ku dama ku sarrafa su yadda kuke bukata a ta rana muke amfana da ita ba a ke amfana da ruwa yanzu nan da za ka zauna a inuwa ne shekara ɗaya duk sai ka ne ka yaushi energy da za ka samu daga hasken rana ba saboda yanzu duk sai ka lalace ko su cututtukan ma su kama ka komi ka gani Allah ya ce na hore shi don amfani amma kuma ɗan adam yake ce walakanta ɗan adam amma ina an amsa قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون قالوا waɗannan manzanni guda uku suka ba su amsa da cewa rabbuna a daga tabbatar musu Allah shi ne abin bauta ko sun so ba ne ba ce ya'lamu inna ilaikum lamursalun ubangijinmu yana sani lalle mu manzanni ne zuwa gare ku ku duba ku gani wannan jimla tana da ban mamaki domin an karfafa ta aƙalla da abubuwa uku da ake karfafa zance a larabci rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalu kaga kalmar ta gudana majiral qasmi gaba dayanta gaba dayanta sannan bayan haka inna lallai mu sannan lamun qasmi lamursalu me yake nuna maka as-sabr was-sabat inda shaga'ibi malami mai karantarwa malami mai wa'azi malami mai da'wa, dole ya gamu da bijirewar bijirarru da ta'annikin muta'annikina dole ya gamu da ƙaryatawan marasa son gaskiya dole duk abin da baya zato zai kare shi wannan sai ya sa shi ya ja da baya ya ce na yi nawa sai ya daina a akwai a wannan lokacin ne za a ga a asabatu la'anna ma'ahu kuwata ne. shi ya sa lokacin duk da suka digire suka ƙaryata suka tozata su sai suka bayyana masu wannan abu da muka gaya maku hakika ce da ba ta canzawa rabbuna idan ku ba ku sani ba idan ku ba ku gane ba idan ku ba ku fahimta ba to Allah ta'ala da ya aiko mu mahalicin mu, abin bautanmu ya alamu shi yana sanin inna ilaikum mursalun lalle mu manzanni ne zuwa gare ku da addinin gaskiya da bayanin gaskiya domin mu tsamo ku daga tarkon hallaka mu kamo ku ko mu kawo ku tudun tsira ba haka ake so ka kasance a na idan dai a san gaskiya take to ka canza idan ka canza ka lalace kuma ba za ka yi nasara ba idan ka tsaya akan gaskiyarka akan yaƙininka to bishara ba aqibatu lil muttaqina ko aje ko a dawo ko a daɗe, ko a jima sakamako da nasara tana ga wanda ya tsaya akan gaskiya da tsoron mahalicinsa an fahimta saboda haka kamar suna cewa Allah ya isa ya zama mana shaida mu mun isar kuma muna nan a kai za kuma mu ci gaba da da'awa ba za mu fasa ba ba kuma za mu canza ba kasan su dama akan ce ka cika tsauri ka cika kaza ka sassauta ka ɗan yi haba ba haka ake ba yanzu yanayi ya canza a fiyayyen mai da'awa an nemi ya canza wa dulautu da hinu bai yi hinuna ko kuma da ya ɗan taushin akan abin da Allah ya ce wata ala ya mishi tahdidi walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na anhu al-wakil wama minkum min ahadin anhu hajizin saboda haka kowa ya sa wannan a zuciyarsa wannan a fagen rayuwa ma duka ko a gidanka ne Allah na iya jarrabanka da matarka guda ɗaya Ka zama maka katsayi ture da leza da reza to kaka yadda ka canza gaskiya a ka? ko a idan haka na aukuwa a ƙallafa maka sansa ko santa kuma ta zama ja'ira ta nemi taikwana da kai ka yi rubas barin hanyar Allah a nan ba sauƙi ba wasa dole ne ka nige kamar yadda Allah ya umarce ka jalla jalalu na'am وما علينا إلا البلاغ المبين Kun ji wannan kalma, kalma ce mai tsada. an karyata an muganta an nuna ba su isa ba su suwaye kamar yanzu mutum sai an gidan uban waye ne ta ai mahaifin shi na aikin banza shi ne ma uban shi yi ya an nasa bi an sabihi wa bi amwalihi ko ba haka bane ke wajen gidan uban wane ne a ɗan musulunci kamar yadda wani yaro ya ansa masa yadda umar ko wa abin islam la abali ku zafi takharu bi qais aw tamim dan musulunci ne in ka ji ana dan gidan uban waye jahiliya ta zo jahiliya ta zo kakwai alfahari da iyayen kullukum la adam wa adamu min turab inna akramakum inda allahi atqakum inna allaha la yanzuru ila suwarikum ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم شين ميزاني shine mizani to ku dubi sabaki da suka yi a wannan ayar sannan ku dubi kalman da suke faɗi ba su da wani abu da ke wajibi a kansu illal bala sai isar da manzanci wannan darasi ne babba wanda da yawan mummuna muna faɗi domin abin da ake nuna mana ƙarfin yawa ba shi ne nasara ƙarfin hujja ba shi ne nasara nasara ta wane ne ta Allah ce shi ke ba da ita shi ke ba da ita da yake wajibi a kan malami ya isar da abin da Allah ya tsara masa haka yake wajibi akan da'i haka yake wajibi akan mai wa'azi ku duba ku gani mutum biyu aka aika manzanni ba rajulun adi aka aika ba wanda duk manzo Allah yakan kamfate shi da hujjoji dane ba da barahin ƙwaƙi'a sannan yakan ƙarfafe su da mu'ujiza saddabarin da ba mai iya yi su su yi su ƙalubalanci mai jayayya ya yi in ya ce ba gaskiya ba ce amma tare da haka bayan sun yi da abin da Allah ya wajabta musu kuma sun tabbata ala yaqinihim suka ce ba abin da Allah ya aza mana sai isar da bayani bayanai. kenan kai malami dole ne duk abin da kake kai kake bayani wanda ka karanta su ga a su aikata haka su kanan ke ba kun yi shi ba ku gane ne ba ba ku gane ne ba bari mu ba da misali da babban malamin shek abubakar mahmudu gumi ka dubi karantar wasa ka dubi rayuwarsa duk wanda yake so ya ƙididdiga ɗalibansa wallahi ba zai iya ba ta masu zama a gabansa banda ɗalibansa na nesa waɗanda wasu ma sun fi kula da fahimtar karatunsa fiye da wanda yake gabansa waɗannan miliyoyin jama'a zano min goma mai ɗabi'a irin ta ba a gane ba bai isar ba? Ah, to zano min goma wanda za ka ce ga guminmu a yau to a shawuyan a gaya mu a nake so a shawuyan a gaya mu kila an fahimce ni saboda haka ashe ka isar ka gama naka waɗanda kake gaya ma wanda Allah ya shirye shi ya yi abin da kake yi kuma ya aiki da abin da kake gaya masa alhamdulillah da an yi hajiyar menene rajulan wahidan hairun laka min umurin ya ami wannan ba fagen da'awa ba kawai kada ka kallafa ma kanka bakin ciki da damuwa a lokacin da ka yi abin da Allah ya umarce ka karɓar Allah na iya jarabanka da ɗa cikin ‘ya'yanka ko mata cikin matanka ba ka taƙaituwa wajen tarbiyya ba ka taƙaituwa wajen kiyaye haƙƙi duk wani abin da Allah ya ce ka yi in ma da ziyada kana yi amma kuma ka zaune ya fahimta sau sai ka kashe kanka laisa alayka hudahu walakin Allah ya hadi man yasha dole ne mu gane wannan kai duk abin da zaka iya kuma kai ka tabbata akai kaka sa ma kanka hawan jini a'a akan ne balantana ya koma ciwon zuciya Allah shi ke zartar da abubuwa abin yadda ka tsara sai yadda Allah ya so tufakkir wata tudabbir fa rabbuka jalla jalaluhu yunatti kuma la tsalo amma yaf'alu wa hum yusalun dan haka mu lura da wannan yana da matukar muhimmanci a rayuwarmu na addini na'am قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمذنكم منا عذاب أليم. a lokacin da aka gaya musu wannan ɗabi'a ce ta duniyan kafici da duniyar da ba ta son gaskiya duk lokacin da mai gaskiya yake za a yi masa kamun dangi kuma za a yi ƙoƙari iya ƙoƙari a ga an naƙa kashi ko an hallaka shi shekar hau yau nan gobe ce wai mai wa'azi kawai wallahi ba mai wa'azi kawai ba ko yau aka yi shugaba mai gaskiya kuma ya tsara gaskiya kuma bai yadda a yi cuta ba ina rantse maka da Allah sai an sa masa tarko dubu na hallar shugabanninmu waɗanda aka fahimci gaskiya za su yi aka fashi su sardauna su tafa wa falewa ka zo nan baya-baya su murtala sabida haka da zarar ka faɗi gaskiya za a ce sunan ka ne in ka tsaya a kan gaskiya kana kira zuwa ga gaskiya za a ce mai riko da addini ɗan fitina ɗan fitina da shi ne abinda tarihi ke maimanta kansa qalu inna na bikum waɗannan kafirai sai suka ce duk bala'i duk fitina ko kuke jawo mana muna zaune lafiya a ta wasu waɗanda ke nisa nisabata kansu da addini da gida muna zaune lafiya kafin izala kukan ji wannan kalmar ina zaman lafiya a cikin shirka ina yake ina yake mutane na ta bauta ma mutane mutane na ta neman aljanna a hannun mutane wanda ba zai iya ba ka falo ciki guda a gidan amma sai ya baka aljanna ardu haka ardu samawati wal ardu zaman ƙarya ka gani Ke ku kike ka mana fitina na muna zaune lafiya da ba ma guje da arne da wanda ba musulmi ba da kaza da kaza amma sun zo duk sun harbe na kasa to ai da ko kiran sallah ba ka iya ba sai da izalar ta zo ta ce ga yadda ake yi da karfin ya ka koya da sallah daga fijot sai menene ake yi da ɗan faki wai ba yawa sai lada da Allah ya tashi taimako ba don Allah ba a gyara ta san su ɗan gasa ne a ta ana suna sa lafiya sai da muka so masa lafiya suka sa sai aka ji kafin kai ruku'u liman ya ɗaga daga ruku. kafin kai sujjada liman ya dago daga sujjada sai suka gane fa abin nan dole akwai gyara fa ai kaman a kawo ya ladifu ɗari uku ne kun an yi sallah ne ya ladifu ɗari uku falon kajin ka ce ya ladifu to uku sai ka ji kuma an bato mahalu a waje kaza ko mu da fatiha da salatin annabi a haɗu ne a can ka gani? to duka irin waɗannan abubuwa in za mu musamman adalci awa ta gyaran al'umma da mai santa da mai gaba da ita sha'a man sha'a wa ababen gaba saboda haka ko da sun shi umki to tsarin kuma abu a'a a shi umkinku da fitinar ku wallahi tana son ku ne ku kuka jawo fitina domin fitina tana zuwa ne a inda ake saba ma a inda ake yin shirka a inda ake abubuwa na muhalafa ga addinin Allah jalla daga nan Allah zai saukar da kuba shi ma ya zan jan kunni da hannunka mai sanda idan al'umma ta ankara hankalinta ya dawo jikinta ta bi shari'ar Allah to ana fatan Allah ya dawo to amma su ba su fahimci haka ba ba su gane haka ba saboda son kurciya la'in lamtanta sai suka shiga ta wallahi har da rantsuwa ba kun ga lamin nan na farko akan ce mashi lamun sauƙi a halil ƙasari la'illam tantahu to mene lanarci mannaku murmanci da allanmu sai mun jajjefe ku kenan naqtulukum rajman bi na qatl sai mun sa yara da wawaye ke ta jifan ku gaban mara gaske kun mutu kwace kwatanku zan babu na tsayin mantiya wala ya matsannakun minna azabun Ali? kuma wallahi sai wani azaba mai raɗaɗi ya mun aukan maku a kansa mai tsanani to kunga yanzu abinda za ku fahimta shi ne jin mai addini tsanya da mai son zakiya to yana ganin mafi yana kan daidai haka suke kana ji kana gani a mai da zawon yara zuma a ce zuma zawo kana ji kana gani saboda mai shekan ya yi nasara a kan afa mai zuyina lahusu a amalihi fara'ahu hasana wannan shi ne matsalar da ake ciki fa'in Allah fi zillu mai ya sha'u wa ya haɗi mai ya sha'u shaidan ya kawata musu ɓarnansu da abubuwa da suke na cikinsu suna ganin ka abu ne mai kyau shi yasa suke hada a kai kuma suna da dage fa kansu cikin hallaka Allah ya kare mu قالوا طائركم قالوا ra'irukum ma'akum أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قالوا من ظننا ما سوء أديسك باس أمسى طائركم معكم umkin da kuke na cewa mun kawo fitina mun hana zaman lafiya ai fitina da rashin zaman lafiya ko kuka jawo shi ayyukanku da zantukanku da halayen da kuke kasancewa na faɓa ma ubangiji da yin masa shirka wanda ni'ima tana dawwama ne ta da'a tana gushewa ta sako wannan shine ya haifar da fitina don haka ya kamar yadda alkur'ani yake bayyana mana fa'iza ja'atkumul hasanatu qalu lana hadhihi kaji ba fa in tasibhum sayyi'a Ba in tusibhum sayyi'atun yatsayyaru bi Musa wa man a lokacin da annabi Musa ya zo da dawa duk lokacin da suka samu jin daɗi da yalwa sai su ce aha ka gani wannan namu ne saboda ayyukanmu saboda karamu?' idan aka jarabe su da fitina da bala'i da musiba sai su ce su kaga musa ya muna zaune lafiya ya sa mana wani addini ya ce wai daga Allah muna bauta mu kuma kanmu ya ce wai Allah ɗaya ya tsayyaru bi Musa wa man ma'ahu ala innama sa'irukum inda Allah a ku yana zuwa daga Allah ne saboda shirkar da kuke maka saboda saban da kuke maka saboda son zuciyar da kuke aikatawa shi yasa Allah yake dandana muku wailun na sai ne ko mu jira wani wala ya yamassannakum minna azabun alim kuma azaba mai madadi zai hau kanku ya same ku ma daman ba ku tuba ba na'am a in zakirtum Allah ya ce kai kawai daga an muku wa'azi daga an tunasar da ku Allah daga an nuna muku abin da ya kamata daga an kira ku zuwa ga tauhidi hmm? sai ku ce za ku kashe bayin Allah za ku je ta bayin Allah bala'antun antum qaumun kai ku dai mutane ne kawai mabarnata israf ga kalmar israf tana nuna maka ne ba ka je kai ta liƙa kuɗi a gidan musu dala dala ana liƙa ma'amarya tana zubawa ba shi kawai ne israf kafirci israfi ne zunubai israfi ne ta'annuci ga masu wa'azi israfi ne kai ka ɗauki duk wani abu na tir na Allah wadai na rashin madalla israfi ne saboda haka ku dai mutane ne musrifuna yani mutajawizuna lil haddi masu ƙetare iyaka fi kufurikun wa fasadikun wa inadikun kafin ku inadin ku kazanku zanku ko sai ma kun tsallake iyaka ke kun tsallake iyaka kuna ƙaryata manzanni ba da hujja ba kuna walakanta su ba da dalili ba kuna musu yarki kuna gaya musu abin da ba su suka faɗi ba Kuna sun abin da ba su aikata ba wani israfi ya kai wannan ka ce za ka kashe manzon Allah balantana manzannin Allah a yan kamar yadda muke gani waɗannan ayoyi da muka karanta da hamdillahi subhanahu wa ta'ala akwai izina ga mai hankali wa'azi da ɗaukan abin lura da kwaɗaitarwa wajen alhairi da ƙawatarwa mu kiyaye shan shi yasa aka ba mu labarin waɗancan mutane waɗanda suka je waccan birni ko alƙarya suka tsaye da hujja suka kira su ga bautan Allah amma min al'asafi shaɗi sai aka sami ƙasar ba saliha ba ce da tafi da tsoro balantana ya girma ya yi ɗaya a shiga biyarsa za mu ji sakamako insha Allah ta'ala a darasinmu na gaba domin mu ma mu san ina muka sa gaba Allah ka tabbatar da mu a kan daidai ka sa abin da muke karantawa ya san hujja gare mu ba hujja a mu ba wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ga wasu alkur'ani na da an kawo guda takwas kamar yadda muka saba masallaci na da bukata? to sai a raba masallaci ta ɗauki hudu wanda ya san bayi da shi tsakani da Allah ba duk shekara ta ce a baka ba eh, alƙur'ani ba buhun masara ba ne balantana ta ce ka ci biyu don Allah ne ka ansa baya an ansa yanzu ko ba siya ba gaskiyar magana yawa kuma ka ansa na masallacin amma